بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك هدوى أولا يمشي ترانا الجمعة دران أصبر يوم شاشدة قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1444 daidai da bakwai ga watan hudu shekara ta 2023 a wannan masallaci ne albarka masallacin ummina Hauwa'u da ke nan bayan GGSS Doma a nan garin Gombe wanda kuma wannan shine darasin mu har wa yau na goma sha shida a cikin tafsirin Alkur'ani mai girma kamar yadda muka sani muna cikin suratul baqara suratul baqara kafin mu fara tafsiri ko aron mai ga mana aya akwai darasi da Allah yi a wannan zama tamu idan kun lura da kyau shine yanayi ya canza kwarai da gaske tsakanin jiya zuwa yau akwai zafi mai dafa haka ne ko to akwai fa'idar da ya kamata mu sani domin hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da sahih muslim wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wutan jahannama ta nemi izini a wurin Allah madaukakin sarki ta ce ya Allah kiyama ta tashi ba ba kowa a ciki na wanda za ku zo su shige ni ba su iso ba tukuna ga sashi na yana cin sashi wuta tana kai karan sashin tana kola sashi don 'ya'yanta ba su zo ba tukuna don haka tana neman izinin Allah ya mata sau sauci sai Allah ya ce ya ba wuta dama ta yi numfashi sau biyu a shekara numfashinta in ta huro iskar shi ne kuke jin wannan da wannan ke tabbatar da imani da samuwar wutar jahannan don Allah ya ce wa iddat lil kafirin Allah ya tanaje ta tana nan a yanda take Allah kai mana tsari da ita sannan numfashinta na biyu idan ta ja ciki shi ne sai ka ji sanyi kuma ya zo wanda yanayin da ya canza fa'idar ita ce wannan zafin da muke ji a jikinmu wa'azi wa fi anfusikum afala tusirun haka Allah ya ce hatta a kawo nan don haka akwai tsayuwan gaban Allah yana nan zuwa akwai rasa za a tsaya zafin zai zafi sosai amma kuma za a samu ni'ima idan mutum gobe ne Allah ta sa muna cikin masu ni'ima to dan haka kowa sai dauki wannan a matsayin darasi ya je ya tanaji domin tsayuwarsa gaban mahaliccinsa Allah ka mu cikin ka na bare. a ayin da malam ya ja mana ajiya akwai abubuwan da ya kamata kila da mun fito da su ko a takaice kafin ya ja mana ayar ta yau wato ayar da ya ja mana na ƙarshe za ka iya tana ta malam ko da Allah ku وكذلك جعلناكم أمة وسرا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم abin da nake so mu ɗauka a cikin waɗannan ayoyi su zama kammalawa ga bayananmu na jiya da lokaci ya kure shine abin da ya safi yin shaida a musulunci ana buƙatar musulmi ana tsammanin shi ko da yaushe to adali ne shi ba ne. da haka yasa Allah ta'ala ce ka zalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada dan ku zamto masu yin shaida ashe abinda Allah ke tsammani daga wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam dani da kai shine mu zanto masu adalci a maganar mu masu adalci a ayyukan mu domin Allah ya girmama mu ya sanya mu zanto masu yin shaida kuma shaidan nan da Allah ta'ala ya sa mu yi ya sa mu shaida a nan duniya kuma zai sa mu maka shaida a ranar alkiyama sai dai ya zaɓi shaidar na duniya ya zanto wanda za su yi ta su ne waɗanda suka san addini waɗanda suke ƙoƙarin sanin addinin Allah da kuma aiki da ayoyinsa da riko da tauhidi domin ya faɗi shaidan masu shaida a nan duniya ne ƙarƙashin fasinsa shahidallahu annahu la ilaha illahu شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah ta'ala ya ce shi a karan kansa ya tabbatar da cewa babu abin bauta bisa shi kaga wani ya yarda ko kai yarda a riga an gama sai ya ce su wane ne masu masa shaida na biyu sai ce wal mala'ika mala'iku shaida ne su sun san cewa babu abin bauta duka cancanta face ni Allah sai kamar ka ce ya Allah su waye masu shaida na uku kuma yan kusa da kai tunda ya ce ga mala'iku a kusa da shi tsawon farko sai ya ce wa ulul ilmi sai ma ma'abota ilimi kaga sai bai ce mutane kadai ba sai ce ma'abuta ilimi kuma ya nuna cewa ba za a samu mutum ya zama mai adalci ba sai ya san Allah sai ce qa'iman birkin wannan haka ya zanto da akan adalci sannan kuma akan menene Allah ya zaɓi muminai masu sanin addini sai masa shaida shi ne shahidar Allah annahu la ilaha illa huwa maganar tauhidi ake maganar makullin aljanna la ilaha illa Allah ita ce ƙofar shiga aljanna ita ce mabudin aljanna Allah ka samu mutu da ita a bakin da kuma imani da ita a zuciyar to wannan yasa Allah subhanahu wataala kun ga ya kawo shaidan waɗannan bayi nasa ya ce wa ulul ilmi sahiban bil qisti su ne shaida a nan gidan duniya a ran alkiyama kuma shine ya ce wa litakunu shuhada'a ala an-nas hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da Imam Ahmad sun fitar da hadisi daga Abi Sa'id al-Khudri sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yud'a nuhun yawm al-qiyamah za a kira annabi nuhu a ranar al-qiyama kun san shine jakada na farko shine dan sako na farko shine manzon farko a cikin manzanni ko kuma yana cikin ulul azmi min ar-rusul za a kira annabi nuhu a ranar al-qiyama fa yuqalu lahu sai a ce ma annabi nuhu alaihi salam hal ballagta ka isar da sakon da ni Allah na aike ka duniya ka isar ba tambaya ce ta rashin sani ba tambaya ce ta isan mulki da adalci isan mulki don ka san ba wanda ya fi karfin a tambaye shi adalcin domin duk wanda bai amsa kiran ba ya san ba a zalunce shi ba tunda ai an tara mutane hada yawmul fasli jama'nakum hada yawmul fasli jama'nakum wal awwali ya ma'shar al-jinn wal ins يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان wannan ayoyi guda biyu sun nuna cewa za a tara mutane a ranar alkiyama gaba daya kuma Allah ta'ala har zai yi bugan kirji a kalmar Hausa ba dan ina siffanta shi da abin da ya yi abin nan ba ma'ana Allah zai faɗi cewa inda wanda ke jin zai iya tsira a yau da kunan ai a tsaye hadisi ya ce kufatan auratan burla babu takalma a jikinku ba su tufafi a jikinku kaciyar ma da aka yi muku ta koma yadda take a baya don haka duk wanda ke jin zai iya gudu a wani sansanin sama ya tsira ina su wanda suke gwanaye a sojojin sama cikin ku to su tsira mu gani sojojin kasan ku su kwace ku ba wanda zai iya sai wanda Allah ya ba ikon yi motsi a wannan rana da shi Allah ta'ala ce to an gaza yanzu za a yi bincike a yi fallata. yau matubular sara'ir yau matubular sara'ir Allah ta'ala ce rana ne da za a bincike asirai a kaɗaice dai wannan hadisi na abin sa'idin kubiri yana nuna sadda cewa Allah ta'ala zai tambayi annabi Nuhu alaihi salam ba dan bai san amsar tambayar ba sai dan yi adalci ga wanda suka bi annabawa da wanda kuma suka saba musu kowa ya san abin da yi shi aka sakan ka masa da shi wala yazlimu rabbuka ahada ka bai zalunci dai baya zalunci ga kowa ne idan aka tambayi annabi nuhu game da cewa alaihi salam ka isar da sakon manzanci sai kula na'am sai ce ya Allah tabbas na isar fa yud'a qaumuhu sai a kira mutanansa fa yuqalu lahum a ce da su hal ballagakum annabi nuhu da ya ce. ya isar da saƙo, ya iso muku da saƙon kunji fa ya yaquluna ma tana min nadir kaji kariya ko sai su ce ba wani mai gargadi mu da ya zo mana shi wanda yake ba musulmi ba kariya ba ta masa wahala shi ya sa ake mamaki idan an ga musulmi makaryaci eh musulmi makaryaci ba abin mamaki ne bai dace da wanda ya san akwai Allah ta'ala da kwanciyar kabari da tashin kiyama kuma ya rinka karya girman Allah kadai ya isa ya hana mutum yin karya in ya san Allah hakikanin sani kuma ya girmama Allah hakikanin girmama to idan suka faɗi wannan suka ce babu mai gargaɗi da ya zo musu sai ce wa ma tana ahadin kai mu ba ma ko wanda muka gani ba wani manzo da ya zo mana fa qalin nuh sai a ce ma annabi nuhu alaihi salam man yashhadu lak to wa zai maka shaida yanzu kai ka ce ka isar su kuma sun ce ƙarya ne ba isar musu ba ka ga adalci da tausayi irin na Allah ba ka duba duk ayoyin nan da muke ta karantawa a ba yanda kafirai suke ma Allah karan tsaye Allah ya zartar da abu ce ne yasa kaza yanzu dan Allah in kai ne kana ga wannan labarin za a yi aikinin fadammar nahun tadbira za sai dai ai wasu mutane kana da iko a wasu a ba ga an fusa ta gwamnati ba ta ce ta kori ma'aikatar gaba ɗaya ta ce kowa ya kawo application a ɗibi sababi, kuma ba abin da ya canza aka ɗibe su daram aka ci gaba da mulki to ballantana Allah wanda ke zartarwa tsakanin kafin da nunin kun faya kun kasance an gama to kaga wannan amma Allah ta'ala ke haƙuri da su suka ce Allah na da ɗaya ce hatu burhanakum ku kawo dalilin shi yasa wallahi fushin Allah baya kyau ka san ko a duniya ka kura mai haƙuri ake kana da akwai wanda in ka ji yana fada to ko me zuwa mai bashin ba hakuri sai an shirya sai ka ana a nemo wani ina wani muna ga shi ne kaɗai zai shiga maganar nan ke sauki sau da an san ba ɗabi'an shi ba kuma da an ji an san cewa shi ke da gaskiya akwai waɗannan mutane to shi yasa duk abin da ya kura Allah wai ina muku kwatance da mutane ne amma walillahi al-masalul a'la mm. Allah ya fi karfin wanda wani lokaci sai kai kwatance da mataccen abu ake gane rayayi to da wannan ya sanya annabi sallallahu alaihi wa sallam ce za a tambayi annabi nuhu wa zai maka shaida fa yaqulu muhammadun wa ummatuhu muhammadun wa ummatuhu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da al'ummansa su za su yi shaida manzala sallallahu alaihi wa sallam yace wannan shine hakikanin fadin Allah wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata wannan ya sa muka sanya ku al'umma wasatan ay adila wanda take mai adalci daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kira mu mu mu zo mu shaida akan annabi nuhu alaihi salam mu ce lalle ya isar da sako to kaga wannan yana nuna cewa ashe idan kai musulmi ne ana tsammanin ko da yaushe za ka zanto adali ne ba azzalimi ba duk wanda ya zama azzalimi a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam to ya sauya ma shi daga asalin da ita ce shari'a take so sannan yana daga cikin amfanin shaida a cikin rayuwa shine idan kai musulmi ne Allah ya maka rasuwa ka bar duniya aka samu mutanen kirki suka shaida akan mutum yakan yi masa tasiri kwarai da gaske shaidan nan nasu ya zanto na gari ko kishiyar haka wanda wannan ke nuna cewa zaman lafiya da mutane da zama cikin abin da Allah ya umarni abu ne da ake neman duk musulmi da shi sannan zalunci da rashin zaman lafiya da rarraba kan mutane da kawo fitina a cikin al'umma abu ne wanda musulunci bai yarda da wannan ba kuma baya goyon bayansa hadisi ya tabbata daga abi abdul aswad ya ce lallai manzo Allah sallallahu ya zo garin Madina sai ya tadda garin Madina rashin lafiya ya shafi mutane wannan rashin lafiyar gabanin annabi sallallahu alaihi sallam zai madina addu'a ta musamman domin garin madina tana daga cikin garuruwan da ko ita ce kadai kake da tabbacin garanti idan ana annoba ana mutuwa an ka shiga madina kafira ita ce garin da annoba ba zai taba shiga ma mutane kisan kiyashi ba annoba baya shiga garin madina wani yana da cikin falalanta sannan annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa mana cewa an sanya masu gadi mala'iku ke gadi duk wani lungu da sako na garin madina shi yasa in ma kana tunanin ka je can kai sako to ka ba a hankali dan billahi ladi kana iya ganin wani da fararen kayan sama da kai kuma ta tabbata ka tafi kenan don Allah da ke nan jiya shine a yau shine a gobe kuma nan ne fiyayyen halitta yake kwance sannan yana daga cikin falalanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙan mata cewa abincinta ya yi albarka ya zanto riɗi biyu na garin makka shi yasa idan ka je madina ka sai abincin riyal sha biyar za ku iya ci ko biyu in ka je maka sai ka haɗa ashirin da takwas ko talatin da hudu kuma za ka ji ƙoshin da gaske ƙoshin ne tabbat gaskiya ne wannan magana duk wanda ke madina yake jin mu zai gaskata magana san amin ya ƙara mai da mutu da yawa daga nan annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya ishara da cewa dukkan mutumin da yake zaune a garin madina ko bai istighfari ba ana kan kare masa zanubansa eh kwarai yanzu haka idan akwai wanda yake madina a zaune kai kana nan kana ta astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa wa atuqayyum wa atubu ilayk subhanallahi la allahumma anta rabbi take ba sai da istighfari khalaqtani wa ana abduka kai ta magiya shi ya samu wani wuri a bani ne kwanta yana bacci duk wa kuɗe uban kuɗe ko bai fari ba an kankare mai zunubinsa in ko istighfarin to shi yayanka ne kai kane shi Allah ka kai mu madina dukkan duniya da jajin ya yazo zai shiga ko ina banda makka da madina annabi sallallahu alaihi wa sallam ko tafiya yake dawowa akan abun hawan sai fara hango madina zaburan abun hawan yake sai ka ji ta innaha qahaba innaha fahiba madina ce madina ce to kaga wannan abin so ne muna faɗin darajanta saboda masu zaginta muna faɗin darajanta saboda masu fifita karbala a kanta annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai taɓa yiwa Allah ya ajiye gawan fiyayyen halitta a wurin da ba shi ne ko ina ba a daraja na wurin kwanciya to in ko za ka je ka ɗibi wani ƙasa ka ce wannan ƙasan shuhada a karbala ne shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la'alla Allah istala ala qulubi ahli badr wa qala lakum ibadu ma Shitu fa inni qad ghafartu lakum Allah yana cewa wanda suka je badar ne aka yafe musu in ka ga dan badar ahli badar duk abin da Allah ya yafe shi Allah ya riga ya yafe shi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam abul aswad yace na zo madina a lokacin na tarar akwai rashin lafiya a garin madina sai mutane suka rinka mutuwa wani irin mutuwa mai ban tsoro a lokacin rashin lafiya ya shigo ya ce ni kuma sai na je na zauna a wurin sai da umar bin al-khattab ya ce na je wurin sai na umar na zauna muna zaune sai sai na umar ya ga an zo an wuce da wata jana'iza za a kai ta makabartan bakiya dan ita ce kadai makabarta a garin madina har yanzu babu wata makabarta in ba ita ba ya ce sai na ga an zo an wuce da jana'iza za a kai ta makabarta sai mutane suka faɗi alkhairi game da wannan mamaci suka rinka faɗin ayyukan kwarai a tare da shi mai sallah akan lokaci mai yawan sadaka mai yawan nafila makarancin qur'ani mai sada zumunci ne kaza ita ne faɗi al'amura na alkhairi game da wannan gawar abul aswad ce sai na je sai na umar ya ce wajabat ta tabbata sai gashi an shuɗe da wata ita kuma ana zuwa jama'a suka ce waye aka ce wani sai suka fara faɗin sharri a kansa sai sai da umar ya ƙara cewa ta tabbata daga nan ne sai shi abul aswad ya kasa hakuri ya ce ya amiral mumini menene abin da ya tabbatar nan sai sai na umar ya ce da shi kafa na faɗi irin abin da na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ne sanda yake raye kuma kuma ta ba mun kawo shi a garin mu na baya sai na umar ya ce na faɗi irin abin da sai na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ne wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yayi babu wani mutum musulmi wanda za a samu mutane hudu musulmai nagari su yi masa shaida bayan mutuwarsa face sai Allah ya shigar da shi gidan aljanna haka sai da Umar ya fada kuma annabi sallallahu alaihi ya tabbata daga gare shi to yanzu ni tambaya na gare ku ya za mu ya samu irin waɗannan mutanen hanyoyi biyu ne na farko ka siffanci da siffarsu idan ka zama irinsu Allah zai kawo maka su Allah zai kawo maka su kwarai da gaske in dai kai mutumin kirki ne ka inda Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala duk wanda ya zama mutumin kirki ta wace lungu ta wace kwararo sai kaga Allah ya kawo mutumin kirki kusa da kai saboda ba ka shuka masa za ka girbi gero abinda ka shuka shi za ka girba sannan na biyu shine ka zauna da irin mutanen me yasa muke rayuwa cikin tausayin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai fatan mu a ce mu raka shi ko ba haka bane mun san aikin mu bai kai ba imanin mu ma bai cika kamar nasu ba ballan da za a zo babin ibada wallahi ba mu kai ba in za a ce dan wai gwadawa ne ta ibada da iyawa a ai tabi, tabi'i na ma ba za mu ga kuran su ba wallahi balle sahabbai balle annabi kansa amma kuma Allah ta'ala ya kwantar mana da hankali ya ce wa akharuna minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim akwai ɗan ƙarshen zamani da za su zo kuma Allah zai haɗa su da na farko a cikin falalaran alkiyama shi yasa za ka ga abin yi maka girma a ce kana kusa da sahabi sai Allah ya ce ka manta Allah ne zalika fadlul lahi yutihi man yasha ai falalar Allah ce yake bayarwa ga wanda so to Allah kai mana wannan falalar na tsarce sunayenka to anan annabi sallallahu alaihi wa sallam dai ya tabbatar cewa idan aka samu mutane hudu a wannan al'umma kun ga adalci da tausayi irin na Allah madaukakin sarki wani wuri an ce fa idan mutum arba'in suka yi magawa sallah ne ko wanda ba sa shirka wata ruwa aka ce idan musulmai ɗari to kaga inda Allah ya sauto da abin ya ce aka samu adalai hudu suka yi shaida na kwarai ga rume da mutum ba alkiyama ya shiga aljanna sai na umar ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam na faɗin haka faƙulna sai musa habbai muka ce wa talatatun wanda Allah idan mutum uku ne ba kaga kila yana da lokacin masu imani ba su da yawa kila daga shi sai makwabcin shi sai dan shi matarsa ma kila ta bijire bata biyo shi hijira ba to nan an ce hudu shi ya kirga ya ga uku kadai ya sani wanda ya san za su iya masa wannan shaida da ya ce ga mutum uku qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam manzon tsira da rahama yace wa salasatu da mutum uku Allahu akbar sai na Umar yace sai wani yace fa kullu wani yace wasnani fa dalla labarin mai biyu a duba lamarin nan faƙala ya lausula sai ce wasnani wanda ya samu shaidan mutane biyu na nagari nagartattun bayan Allah to lallai Allah zai shigar da shi aljanna ranar alkiyama mai riwaya ce sun malam nas'alhu anil wahid sai mu ba mu tambaye shi game da to ya bayanin mutum ɗaya ba wato sun ji tsoron ka zuwa ce to da an fasa ke <laughs> ko ba haka bane ga ce kai abin na ku yawa to da haka ne koma goma sai an samu ɗari ai Allah baya haka to hikima ce dai ta Allah madaukakin sarki yake zartar da abin da ya so waɗannan ayoyi da hadisai ko shakka babu suna kwantar da hankalin mumini kuma suna ƙara kusanta shi zuwa ga Allah kuma duk lokacin da kake samun natsuwa da gamsuwa game da musulunci a ranka wallahi hatta musibu na duniya za ka ji suna maka sauki kwarai da gaske shi yasa ko zunubi za mutum zai yi ba kai ba mutum dan ina kyautar san kai ba kai ba ko zunubi mutum zai yi akan so ya tuna girman Allah a karan fara in ji malamai idan girman Allah bai hana shi ba ka ce ka tuna ayyamus salaf rayuwar magabata na baya kai da yanzu ni'ima nawa aka yi maka ga hasken fitila ga lantarki amma su dallin dabino suke kwana a cikin sa mutum kulan da yake sa amma duk da haka bai kasa ba sai da bi Allah kai kana gari ba kuɗi to su wani fa tukunyar da yake dafa abinci ta yake wanka kuma yake jihadi da yake kare wurin yaki ita ce arzikinsa kuma Allah ya yarda da shi ko bai yi asara kuma ga ina ana ta gwada alkhairi game da shi kai ko yanzu kila ce ka kirga ka faɗi yawan tufafin ka a duniya wallahi da yau mutum mutum ya yi tunani da yawa wani ma ba zai iya to amma duk da haka dai sa sun saba mu Allah suka ce idan har mutum ya tuna tarihin sahabba Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake da kyau a rinka karantar da mutane tarihin sahabbai hatta gwamnati ya kamata in tana so mutane su zauna lafiya su bi doka su zama mutanen kirki to wallahi ta ware ta siya wasu kafafi a kafafen sadarwa a rinka karantar da tarihin mutanen kirki ba a nasu ranar sallah akwai wani littafi da na samu daga saudiya sunan shi himma littiba'i umma farkar da ƙoƙarin duk wani musulmi domin ya tashi ya bi manzan rahama sallallahu alaihi wasallam wannan littafin kana karanta shi wallahi akwai wurin da in ka zo kai ta dabburi sai dai ka rufe littafin kai kuka an ka gama ka ci gaba kwarai da gaske amma zuciyarka za ta rayu rayuwa mai kyau kuma wallahi ba za ka taɓa zama cikin bakin ciki ba duk abin da ya dame ka duniya in za ka karanta ma shafi ɗaya na biyu littafin da za ka sha cire maka damuwarka yanzu ko munan nan ka zo ka zauna ana karanta ayin qur'ani da hadisi ya kake ji manta kake da wata damuwa kuma ba wai dan mai faɗan bane abinda ake faɗan shine ke tasirin shi ne yake tafiyar to don haka nan wannan yana da kyau mutum ya zamto malamai suka ce ya shiga tsohon mutane na kwarai waɗanda zai zamto cewa an yi musu asalin wato bishara da rahama a ranar alkiyama kuma a ƙarshen al'ayar da malai karanta Allah cewa ma kana Allahu a imanakum Allah bai kasance dan ya ta imani kuma kace bi an bi ma'ana salatikum sallar da kuke da an ce ku bar baitul maqdis ku koma ku fuskanci Ka'aba ba tozarci bane wanda ya ce a yi ya san hikiman da ya sa ya ce a yi haka inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim lalle Allah dangane da mutane da ra'uf mai tausayi ne rahimun mai jin kai ne tausayin sa a nan gidan duniya ta yanda idan abu ya muku kunci sai Allah ya sausauta mu. idan za ka yi tafiya an san tafiya tana da wahalhalu ya ka ce kai kasuru din mai hudu ka da ta bi idan ka shiga daji wajibin ka ne ka nemo ruwa aka ce ko mutuwa za ka yi ka samo ruwa kai a lula? Allah ya ce faɗa ka kuma dole a yi masa da'a amma sai ke kai ke mama asan da rasa ruwa ka ga la ra'u Allah mai tausayi ne rahimun mai jin kai ne wannan yasa hadisi ya zo ingantacce a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wata mata tana rike da ɗanta tana shayar da wannan ɗan nasa nono a tare da shi akwai sahabbai a wannan lokacin sai ta ga annabi suka ga yadda take juya yaron tana juya yaronsa ta shafa shi ke kaza ta rungume shi a jikinta ma'ana yana nuna irin tausayi da mata suke da shi ga 'ya'yanta sai annabi alaihi wa ya kalli sahabbai ya ce da su a tarauna hazihi wani da hafin nari yanzu ku ku gaya min ku bani labari kuna ganin matan nan da za a kulla wuta ce ta jefa ɗan nan za ka yi ta jefa shi wa hiya taqdiru ala an tadrihahu kuma in tana da ikon ta jefa shi qalu la ya rasulullah sai suka ce a'a inna ai wannan ko mu maza ba ma yi ba ballantana ita kalli yadda ta san zafin ɗanta ita fa ya tsaga ya fita tana tana shayar da shi tana shafa shi tana kaza sai maza Allah sallallahu alaihi ce da su fa wallahi to ku sani ina muku rantsuwa da Allah Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha Allah ya fi jin kai da rahama ga bayinsa na gari fiye da wannan matan ga ɗanta da kuke gani tana shafa shi. ji don Allah, don girman Allah, menene zai hana ka don Allah. Idan wannan shi ne abin da Allah ke ma bayinsa na kwarai, to me tashin hankali ne, me ma zai sa kai tunani biyu a kan jin Allah. Inda an ce nan Allah ya ce, ai me zai mai da tunanin ka wani wuri da wani dalili. Babban duk abin da kake nema Allah ya tanaji abin da ya fi shi. Ƙwarai da gaske. kuma daga cikin abin da ke kwantar da hankalin mumini shine abin da ke wurin Allah zai karewa ma inda kun yanfad fadu ma inda Allah baqi duk abin da ke wurin wata rana za a zo ya kare annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi Abdullah bin Mas'ud ko Abdullah bin Abbas ya ka faɗa mana hadisin kwatancen duniya ya zana duniya ruba'i square da gida hudu yace wannan shine kwatankwacin fadin rayuwar dan adam iya faɗin rayuwa kenan ku karanta riyadu salim shi ne littafi mafi kusa da mu yana nan ciki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa layi daga bangon farko ya fice har na biyu ya ce kun ga wannan bangon wannan zanen da ya wuce suka kore kan ya zana wannan sai rinka zana layi daga sama zuwa ƙasa daga sama zuwa ƙasa a cikin wannan tsaya box din sai ke kun ga waɗannan layukan suka ce ya ce matsalolin rayuwa ke da ka fita wannan sai wancan da ka fita wannan sai wancan ko ana zuwa gana karami kun kanka kawai a baka nono ka fara wayo yi dai a cikin keke kai duk matsalar a duniya ta keke in za a rasa komai kana da keke shi kenan ana baka keke abokan ka ma masu keke sai ka rasa inda suke cika gida haka ne ko ana nan sai ka fara tunanin ya zan yi in ci waye yanzu matsalar ta cin waye ne a je jami'a ka fara girma keke kuma kana ga ba za ta hayu ba sai kaza kana shiga matsalan kari over fill over Wani ne an gama labor market an shiga labor market ya za a samu aiki an samu aiki ya za a tara kuɗi kafin ka gama tarawa sai tsufa ta ce yi a hankali wannan jan naman ka rage shi gishiri ka kiyaye shi kafan nan ka rinka zuwa medical check-up ba dai ka tara bai ta jata to ka zo ka gama tarawa kuma ba damar cin sayan da kake so Kaji ka gama karar da rayuwar akan duniyanci ga duniyar ta samu babu tsinkencin ta wani amintacce ke faɗa min wani mutum wanda ya zo wucewa mai kuɗi ne sosai sai ya ga wani abokin shi mutuwa aka yi zo jana'iza unguwar ashe akwai abokinsa da suka yi makaranta tun suna yara da suka haɗe ce wani e eh, ce kana nan jaban jin labarin sai ce to ai ba zai yi wa matsayin mu ba ɗaya ba ban ma san ta inda ran same ka ba yana wucewa shi mai kuɗin sai ce a ba wannan dattijan naira miliyan hamsin kyauta ya bashi naira miliyan hamsin shi da ya wuce ta kurin jana'izarsa ana ba tsohon da ya dinga rusa kuka kukan bana kuka shi kuka ya kai yi shi ne da ya dawo sai ke ce zai wuce ce zai mai sallama aka ce to abin da ka wuce kuka yake yi sannan ce ah, a mai dame shi kuma ku kara mai goma da Allah yana da damuwa wallahi zai ce mai wane ya fi shi kawato kuma wani abin ya taho da zita ko shi ne sai sai ya ba miliyan sittin kyauta yake da wasu suna ce bai da latin kadar wani an gaji shi an huta sai ya sai abin da sai ba shi ya wuce sai da ya wuce sai sai makwabta shi da ya suka ce baba kun kalle Allah ya maka arziki yace ba ku ga cikin jiya ya kwade ba idan daga lokacin cin ku wai yanzu kun kalle rashin lokaci ne ni ko ce wallahi bai da dabara ai inni ne wa billahi allazi la ilaha huwa masallaci zan gina da number one project din masallaci ne a ai ware wasu talatin zan yi zuwa sama kawai ai mun masallacin da zan ma Allah sujada in bude kofan can sauran kuma aka yanda za a yi amma ban farko kai credit din account din lahira kai baka ga sahabbai bare ai sahabbai ko mace ba za ta iya ƙara haihuwar ɗa mai hikimar sahabi ba wallahi har a tashi alkiyama in je kwakwalwa da hikima ne sahabbai sun tafi da ita abizar gifari fa da ya zo yaƙi aka je aka samu gani ma aka raba dukiya yana fitowa sai na abubakar sun fita da shi da bilal da kira ma'anar sallallahu sallah sun zaga bayan gari kawai sai suka ga abizari a wani gida shi gida ba wani tsayin kirki ba wani faɗin a zo a gani kamar kurkuku sai sai na abaka yake abi ne nan kana zaune ne kan ka gima inda za ka je koko menene sai ce e ina gina wani wurin ne a gaba ina so zan matsa nan gaba sai ce a to gaskiya amma nan ga ai ba wurin zama bane sai na na juyawa sai bilal yace wai yanzu kai tsammanin ka abi zarri a duniya ke gina wannan gidan sai sai na abakar mishi a ka shiga ran shi ne mutum ya faɗi magana ka canza mai yace to gashi nan haɗa shi da Allah idan a duniya ne gidan sai sai na abubakar yake ina gama ka da girman Allah a ina gidan yake ce a wurin Allah <laughs> yace gidan na lahira a can duk yace dukiyar nan yace na kai ba Allah ban da matsala ban da matsala tana wurin Allah an ka ji ana kiki kiki kaka kaka to a duniya ne amma ka ba Allah ajiya ne damuwarka baka da wani bakin ciki to Allah ya datar da mu haram ma ina ga sai mu dauki aya ta gaba kannara ta kalluba waje ka fi sama قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شرعا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء hakika mun ga jujjuya ruwan fuskanka fi sama ai bi ma'ana ila sama mun ga kana jujjuya fuskanka kana mai kallo zuwa ga sama wato kana tunanin kana so a canza maka alƙibla daga baitul maqdis zuwa asalin ka'aba falan walliyannaka qiblatan tarbaha to lallai da sannu za mu juyar da kai zuwa ga wata alƙibla wanda za ka yarda da ita fawalli waje haka shatsarar masjidin haram ka juyar da fuskanka wuraren masallacin haramin makka wa haitu ma kuma ka sani duk inda kuka kasance ku al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi an gama magana da shi shi an zaba masa abin da yake so ku kuma al'ummanka wa haitu ma duk inda kuka kasance a duniya domin ba dukkaninku ne za su zo maka da nufin su aikin haji ba na sani wasun ku za su mutu ba su ma taɓa zuwa maka ba kuma 'yan aljanna don haka ku kwantar da hankalinku an san rayukanku suna so rayukanku suna shauki amma ku sani ubangijin makka shine ubangijin bayan ggss doma in ka bi shi kana da aljanna kamar yadda wanda ya saba masa a saudiya shi ma ba dan aljanna bane dan wuta ne to da haka karka yi asara manista ba a ne sabila da wanda ya samu iko karka sa shi kudin jama'a don ka je saudiya wani zai daga hannu ya ce ka wa sa'adai mala'iku za su yi la ka laka wa la sa'adai Allah girmama wanka da amsa wanka mala'iku ce ba amsa ba dan talakawa ƙarya kake ka zo da haramun ka zo da cuta Allah ba azzalimi ba shi yasa a ji tsoron Allah an ɗibiyo a ce su je su umara su addu'a wala yazlimu rabbuka ahada mm. Allah ba zai taba zalunci ba babban abin da Allah ke neman ka da shi adalci ne babu wani ɗan mace da zai maka addu'a kan adalci kuma Allah ya amsa ba zai yi ba idan ma ka ga Allah ya amsa ka tura sun yi akan zalunci an karba to ta lala ne mai kamar sace sannan hom min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi mace. don haka Allah bai zalunci don haka dai ku al'umma da kuke da masallatai a wurin da ba maka ko Madina ba wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatarahu duk inda kuke ku fuskantar da fuskokinku wajajen Ka'aba shatrahu wuraren Ka'aba kada a zo a ta rikicin masallacin da zai kallon alƙibla mun sha faɗa muna maimaita Allah ya ce wajajen Ka'aba ku kwatanta ne ku kirdada in banda masallacin Madina babu masallacin da kai tsaye aka nuna cewa ga inda alƙibla take dan na madina ita ce wanda a mala'ika jibril ya nuna ga position din inda alƙilla yake a kallon wurin amma duk wanda ba shi ba fa haitu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatarahu ku yi kirdado ne ku kamanta dan mun haɗu da wannan matsalar mu a garin Kaduna wani ya zo ya sa Google Earth ya duba ya ce masallatan nan duk ba kalla alƙibla akwai buƙatar sai an rushe su kai ka ji rigima mm. masallacin da ake zuwa a sa kwano ana neman sadaka kaga ana sa naira ashirin naira talatin yanzu kuma ka ce a rushe shi masallacin miliyan kaza to wa kuma zai gina ai zai wahala mala abdalla gadan kai Allah ya kara masa lafiya na ga shot clip ɗinsa da yake faɗin wani mutum da yake masallacin juma'a ya gyara zama sai dubu ɗayansa ta shi ne sai mai cewa fi sabilillah dan agaji zai wuce inda ana hudu ba ba a magana ko duk wanda ya wani ba ana magana ya yi abin da yake ba shi ke nan ba ni da kuma ba so kun ci kakakale rabu da ni ka san ko ne shi dan zo ma aljanna daga nan malam ya ce da kuɗin sa ya faɗo sai ɗan agaji ya nuna masa yana ɗauka kawai sai ya sa a roban bisa sabilillahi bai san nashi bane ya ɗauka wani ne ya riƙo ya faɗo aka ke sa a roba shi ashe ashirin ya so ya sa ya kuma zan ko ashirin ya riga ya sa ta koma gida yana zarewa ya tabbatar ya ce wace ce Allah ya isa to Allah to mu kyautata masa zato bai ce Allah isa da nufin Allah ya cuce shi ba ma'ana wannan cashless policy ɗin yanzu ina zai sa kai shi ko ana so ka rinka kyauta dama musulmi zato dukkan da aka samu akasi idan ko ka za ya ce ba ku ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wata ta zo ta ce ta yi zina ya ce ko dai mafarki kika yi ce ba haka ba ya ce gidan ke ki kaza yana ta buɗe mata kofa to haka ake buɗe mutane kofofin excuse da ba su dama idan kana da dausayin rahaman ba mutane uzuri to za ka yi mamakin alkhairar da zai zo maka ta hanyar mutane saboda idan kana da kaushin hali to wani ma tsoron ya zo kusa da kai yake je ballanta za ka tambayi wanda Allah ya mishi ballanta za ka amfana da arzikin da Allah ya masa fa bima rahmatin min Allah linta Fa bima رحمة من الله لنت ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نعم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله سبحانه وتعالى يا نونا توشن حال منزل الله صلى yace in dan baicin taushin da kake da shi na ɗabi'a da magana da mu'amala da sabai duk za su wace barka waɗannan da kaga ana kawo tsara su kare da jikinsu don su kare taka rayuwar wanda suke ɗigo dukiyansu su baka a matsayin zarka waɗanda ka zo sallah ka ce sami Allahu liman hamida su ce rabbana wa lakal hamd da ake ka walakanta su kana musu mu'amala mai kyau mai tsauri ba za su zauna da kai ba walau ta fazzan da ka mai kaushin magana mutum ne magana ta cafa masa baka ghalibal qalbi mara tausayi a zuciyarsa mai kaushin zuciya Allah subhanahu wata'ala ce dan faddu min haulika to da sun daga gefen ka za ka wai ba za ka gansu. amma don haka duk da haka fa za su yi maka kuskura in je kuna zaune yau da gobe idan sun yi fa'afu anhu ka yafe musu wastaghfir lahum idan Allah suka yi ma ka roƙa musu gafaran Allah dan neman gafaran ka gare su a wurin Allah ba sai take da su su nema ba ka fi su matsayi a wurin Allah kaga wannan daraja ne na sahabi da daraja ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ta'ala ya ce kai Dan ka gane amfanin zama da mutane varieties daban-daban sun fi mabambanta juna sai ce wa shawiru fil ka nemi shawarar sa al'amarin addinin nan addini wanda shine mafi tsada ka nemi shawarar sa ta ce shi yasa kana shugaba ko kana da naka ra'ayin yana da kyau ka rinka jin menene tunani da ra'ayin waɗanda suke tare da kai wani lokaci wanda ka raina sai baka shawarar da ita ce mafita a rayuwarka Profesor Mansur Sarkwata Allah ya ƙara masa lafiya MNI. Muke magana da shi ke kawo irin hikayat na hikima ɗin nan. Ya ce wani mutum ne gashi injiniya da ya tafi motarsa ta samu matsala duk noti suka fita kafa ɗaya. Ya tsaya yana ta wahala yana ƙoƙarin yadda zai tuka motarsa ya tafi. Babu notuna gashi an gyara taya da sai baci an gyara ba noti. Sai yana kusa da gidan mahaukata sai wani mahaukaci ya ce mishi to kai ne kake ta ɓata lokacin ka haka sai ce ka ji mahaukaci ya ce ma wanda ni ne za ka gaya ban abu ina injiniya sai ce a ah, ka cire guda ɗaya ɗaya mana a jikin waɗancan guda uku su baka guda uku za su rike ɗayan ka tafi sai ya ce mahaukaci da hankali ya ce amma ba a ce maka jahili ba kun fahimci maganin wallahi ko yara ne ƙanana a gida ka rinka sauraron su za ka sha mamaki wani yaron yana wasa a tsakar gida zai baka shawarar da zaka samu maslaha a rayuwarka to wa shawirhum fil amr ka nemi shawarar da al'amura shi ne shawara baya nadama shi yasa Allah ta tumu cewa ce wa tura bai bainahum su mu'mine suna shawara da junansu kar ka dauka ko ni matsayi da Allah zai kai wanda ka zama wani baska wanda sai dai a bika a'a ka dan rinka sauraron mutane akwai alkhairi a tare da mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ban san ingancin hadisin ba yana cewa alkhairi fi wa fi ummati ila yawmiddin ko da hadisin bai inganta ba waƙi na gaskiya yana nuna gaskiyar magana alkhairi tana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam), kuma tana tare da al'ummarsa har zuwa ranar sakamako kamar yadda muka faɗa hadisi ya tabbata daga albara bin azib sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah kira da abinci Allah tabbata gare shi yayi yayi watanni 16 ko 17 yana fuskantar baitul maqdis yana yin sallah kuma abinda kila a baya ban faɗa ba shine kun san waɗanda suke faɗa su sufaha da Allah ya faɗa ka ce huda da Nasara daga cikin dalilan da yasa suke da wannan ɗabi'ar shine kun san su Baitul Maqdis nan ne suka ɗauka Jerusalem shi ya kuma tsayi a wurin su fiye da Ka'aba har a yau haka abin yake ko ba haka bane haka yake shi yasa duk abin da zai kawo Ka'aba cikas to su abin farin ciki ne a wurin su kuma suna da siffofi mabambanta juna wanda Allah ta'ala ya san cewa a cikin wannan al'umman wasu sai sun siffanta da waɗannan siffofin su ne siffofi na munafurci kun ga suran nan tun da muka faro ta Allah subhanahu wata'ala da ya zo maganar mu'minai ayoyi biyar kawai ya faɗa a gari a cikin tun da ya zo zalika kitabun ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul muflihun anan Allah ya tsaye da maganar mu'minai ayoyi biyar da ya zo maganar kafirai innan ladina kafaru sawa'un alaihim zartuhun ayoyi biyu kadai Allah ya tada magana a kansu saboda ya san illarsu kaɗan ne suna ne ta riga an san makiya ne sanannu amma da ya zo maganar munafukai sai da ya sako ayoyi goma sha ko ashirin da ba tare da taka burki ya bai wasu wanda ba su ba saboda illansu ba karamar illa ba ce kuma duk wanda ya sufanta da munafunci. to ya shiga cikin yahudawa da nasara ta fuskar abin da ya shafi zigonsu shi yasa albara bin azib ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shekara ɗaya da wata hudu ko shekara ɗaya da wata biyar yana fuskantar ka'aba amma yana mai sha'awar a ce yana fuskantar baitul maqdis afwan haka a jiya na ji tuntuban harshe da na yi a wurin karatu inda na juya kalma duk da yanzu kalmar ta ce mun amma idan an ji wannan lalle kuskure ne daga gare ni ina roƙon Allah ya ce mun ya ce muku to wannan ya sanya Allah subhanahu wataala ya karkatar da shi ya ce Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yana fuskantar wato asalin Ka'aba kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa fadin Allah madaukakin sarki da yake duk inda kuka fuskanta to ku duk inda kuka kasance ku fuskanci wajajen wato ka'aba ne Wannan yana nufin Allah ta'ala na fuskantar dukkanin mutane a inda suke a doron ƙasa su rinka fuskantar ka'aba wato ta gabas suke ko ta yamma shi yasa idan aka ce ina ne ake kallo a sallah kar ka ce gabas ka ce alƙibla saboda mu anan ne gabas take alƙiblan mu amma yanzu da madina za ka je su kuma ina ga arewa ne ko kudu alƙiblan su take shi yasa kar ka ce gabas ko kaza a'a da an ce ina ake sallah ka ce alƙibla saboda ta yiwu 'yancin unguwar wani yanayi ya juya da su ma da ba gabas za ta kalla ba idan ka ce alƙibla shi ke na an huta ciki lafiya baka lafiya Allah subhanahu a wannan fuskanta alƙibla din bai yi rangwame a kowace irin sallah ba in banda sallar nafila sallar nafila ita kadai ne kake da sausaucin cewa duk inda abun hawan ka ya juya da kai an yafe maka ka ci gaba da sallar nafilan ka a cikin motanka ko akan raƙuminka ko akan dokinka musamman idan a farko ka kalli alƙibla din ka yi kabbaran har ma ka shiga sallah to daga nan sai ka ci gaba kada ka ce ai sanda ake sallan wala muna hanyar ofis ka san muna tafiye tafiye kan muka fita da his excellency za mu rika kaza gaskiya ne Allah ya matafiyan ku albarka Allah ya sauke ku lafiya amma kafin ku shiga mota yi alola kai kabbara ka kalli alƙibla ci gaba da sallan walhanka idan direba ya sa kiɗa ka ce ai mai ishara zan fara sallah kar a sa da saboda baka sani ba sallah abu ne da ake so ka inganta ta ita ce fa abu ta ƙarshe da duk mutum yana sha'awar a masa ita ba wani wanda ba wani wanda zai rasu a nan ba zai so a yi masa a masa sallah ba yana kana bukata kana nema saboda talabul maghfira ce ita sallar gawa neman gafara ce ake ba mutum a wurin Allah madaukakin sarki to dan haka dai sallar nafila ita akwai wato asalin sausauci na abin da ya shafi fuskanta al amma idan sallah ta farilla ce to ana so mutum ya zanku ya do kwarai da gaske sannan daga cikin sallolin da aka yi rangwame akan ba sai wajibi ka fuskanci alƙibla ba ita ce sallar da ake yin ta a wurin yaki. Allah subhanahu wa ta'ala ya rangwame ga wanda suke filin yaƙi dan kace sai ka kalli alƙibla kila ka ba da dama kuma a turka ma sojan ku arsashi kenan kaga an yi asara mai tarin yawa dan haka a wannan lokaci yan uwan mu sojoji ko da ana fagen daga to sallan dai sallan ne saboda taimakon Allah yana tare da wanda ya bi Allah ne Allah yayi alƙawarin duk inda kake Allah zai taimake ka in dai kai mumini ne na gaske wala ka saba ka kalima shi wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul munsurun وإن جندنا لهم الغالبون a cikin waɗannan ayoyin wurare har biyu Allah ya yi alkawarin cewa rundunarsa su ne masu nasara su wane ne rundunar Allah su ne waɗanda suka tsantsanta tauhidi a gare shi suka ba Allah haƙƙinsa suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haƙƙinsa ana ba Allah haƙƙinsa na halitta da juya al'amuran halitta da wannan ake tsantsanta Allah ta'ala da bauta kuma ake tsantsanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da biyayya ba a sanya annabi sallallahu alaihi a cikin babin bauta annabi sallallahu alaihi shi ya fara hana akan wannan kuma duk wanda zai dauka abu da zafi bai karatu ba ko yana da son rai ko yana ganin kamar za a rushe masa hajar kasuwarsa da ita yake juya mutane ya dauki haƙƙin Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wannan annabi sallallahu alaihi shine na farkon wanda zai yake shi ranar alkiyama yanda ga annabi Isa zai barranta da kiristoci haka annabi sallallahu alaihi zai barranta da duk mutumin da ya ɗauki haƙƙin Allah ya bashi wani ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa ma sha Allah wa idan Allah ya so ka so sallallahu alaihi nan take hana shi yace ma sha aqul ma sha Allah wahda kace idan Allah ya so shi kadai a taje alami lillahi hidda za ka sanya ni kishiya ga Allah ne da wannan ke tabbatar da cewa in dai taimako za a nema wurin Allah ke neman taimako ba a neman taimako wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a neman taimako wurin mala'ika jibril lokacin da aka jefa annabi ibrahim cikin wuta mala'ika ya zo masa da cewa in taimake ka yace Allah ya aiko ka ya a aiki barni daga nan ne sai Allah ya ba da umarni ya na rukuni bardan wa salama. Kulla ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sai Allah ta'ala ya ce ya ke wuta kasance bardan mai sanyi. Da Allah ta'ala bai ce wa salaman ba mai aminci to sanyin da sai ya cutar da annabi Ibrahim alaihi salam. Da sai ya koma kamar yadda ake ciro kifi a cikin kankara ya daskare haka za a ciro shi. amma sai Allah ya ce wa salama me ya haifar mu annabi Ibrahim da wannan cin nasara tsantsanta tauhidi dai ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka abubuwan da suke ta tafiya suke gudana ake ta magana a social media wane ya zagi wane ya suka wane ce kaza mu sani cewa mu al'umma ce ta karatu wahayin farko da Allah ta'ala ya yi ma wannan al'ummar umarni ne da karatu ikra haka Allah ya ce bismi rabbikal ladhi khalaqa خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الله تعالى يا أمرci Annabi sallallahu alaihi wa sallam da cewa ya karatu amma wannan umarnin da Allah ta'ala ya yi, ga al'ummarsa ne saboda shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce sadu quri ka fara kansa hmm. mu ne za mu sanar da kai mu karantar da kai ba za ka manta ba wahayi ake masa ba ko rubutu da karatu ba kenan da aka ce ai karatu almuradu biha ummatu ana nufin al'ummarsa saboda idan mutum bai karatu ba tsakani da Allah za a mai da shi kwallo za a buga ka har ka tsammanin gyara kake kuma barna aka saka kake zage-zage ba da wannan al'umman ba ne. Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce shi mumini ba mai zage-zage ba ne ba mai batsa ba ne ba mai alfasfawashi ba ne kalmomi na alfasha da sauransu zagi duk ba za ka fitar da mu ba suka ba za ka fitar da mu ba duk abin da wani zai zo ya faɗa addini a ne ko a'a menene a din a goma cikin alkur'ani da hadisai sun tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa to yanzu menene kuma sauran laifin shi wanda ya faɗa misali a'a bai faɗa ba to wane ya karya daga yau alkan makaryaci amma batun zagi ba namu bane kuma gaskiya gaskiya akwai kalubale na karatu a cikin mu kwarai da gaske don haka ina kira ga ƴan uwana matasa duk wanda zai zuga ta ai wani rikici ai hayaniya tsakani da Allah ka bar shi da hayaniyar shi ka kyale shi da rikicin shi ka je kai karatu kana da kalubale mai yawa kalubalen rayuwa idan ba a yi karatu ba to wani abin ana kallo ba za a iya tare shi sannan kuma makiya addini sun karu ta inda baka tsammani idan ba ka yi karatu yadda ya kamata ba to ba za ka iya cire kitse daga wuta ba ba za ka iya yin wannan ba don haka ina kira gare mu mu tsaya inda Allah da manzansa suka mu. duk abin da ya zo daga alkur'ani da hadisa Allah sallallahu alaihi wasallam kar mu shiga cikin waɗannan sai kulu su fahaza masu cewa me yasa kaza Allah ne zaka tambaya dalili Allah ba zaka tambaye shi dalili ba abin da kawai zaka tambaya shine Allah ya ce idan har Allah ya ce to kai ka gama naka ina fatan Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya Allah ta'ala ya sake hada kanmu ya ƙara hada kanmu a kan shari'a Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon biye mata ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa ala ahmad afuna so to bismillah amin ya allah